من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل فقال لهم فسأل بني إسرائيل فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله yau juma'a 21 ga watan ramadan hijira ta takwas. ya dace da shida ga watan shida shekara ta 2017 za mu gabatar da bayani akan ayoyi guda uku kawai insha Allah daga aya ta saba'in da bakwai zuwa aya ta saba'in da tara surat yusuf alaihi salam waɗannan ayoyi suna karantar da mu cewa ‘yan uwan annabi yusuf alaihi salam sun nemi alfarma wurinsa ‘yan uwan annabi yusuf alaihi salam sun nemi alfarma game da ɗan uwansu waɗannan ayoyi guda uku suna ɗauke da fa'idoji kamar guda bakwai waɗanda muke samu dangane da bayanin abin da ya auku tsakanin annabi yusuf alaihi salam da kuma yan uwansa wato mun riga mun gabatar da bayani wanda ibnu qayyim tawziya ya dunkule a littafin sa wanda ake kira idafatul lahfan yana da bi shafin 118 Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara ma annabi Yusuf alaihi salam wata hanya ta samun daman tsare dan uwansa ya hana shi komawa gida tare da yan uwanshi. shi wato Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya tsara wannan hanya ga annabi Yusuf alaihi salam kadhalika fidna li Yusuf inji Allah subhanahu wa ta'ala wato kaidun kadahu Allah li Yusufa an al fi rahli afihi Allah shi ya tsara wannan dabarar da Annabi Yusuf alaihi salam yi. wanda ta hanyar ta ne zai samu damar hana dan uwansa ya koma gida tare da sauran ƴan uwan shi don haka sai ya ɗauki ma'auni sai ya jefa a cikin kayan dan uwansa bayan sun kama tafiya azzana mu'azzinun bi sarara sari kafi aka samu wani mai yekuwa yana na cewa ko matafiya kun yi sata saboda haka suka juyo an ankaru sun musanta cewa su ba su yi sata ba sai ya tambaye su ma ubu in kuntum kazibi me ya sakamakon barawo din me ya sakamakon barawon idan ya zama an samu kayan a wurin ku idan ya tabbata cewa ku makaryata ne ku bayyana hukunci da kanku wato jaza'u sarihi me hukuncin barawun ko ko me hukuncin sata a wurin ku irin wannan hukunci na wurin ku shine zamu yi akan ku qalu jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu yan uwa annabi yusuf alaihi salam su da kansu wato su da kawunan su suka bayyana hukuncin da za a musu idan an samu kaya a wurin su me hukuncin jaza'uhu nafsu sariqa sakamakon barawo shine ainihin satan da ya yau hukuncin yana da abin da ya sata shine jaza'uhu man wujida fi rahlihi fa huwa jaza'uhu abin da aka samu a kayanka shine hukuncinka abin nufi shine za ka biya taron wannan abin za ka biya taron wannan abin da aka samu a wurinka sannan kuma za ka yi bauta na shekara guda wannan shine yanda ya tafi a shari'ar annabi yaqub alaihi salam wanda yan uwan annabi yusuf alaihi salam suke aiki da shi a can kasar filistin don haka magana ta kare tunda an samu wato abin awo a cikin kayan dan uwan annabi yusuf alaihi salam Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labarin abin da ya auku bayan sun bayyana hukunci sannan an binciki kayansu kuma an samu wannan ma'auni a cikin kayan ɗan uwansa kaga ya tabbata cewa ba zai tafi gida tare da su ba to me ya faru a gaba qalu قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون a lokacin da aka binciki kayansu sai aka ciro ma'auni daga kayan ɗan uwansa gashi kowa ya gani kuma su da kansu suka yi wannan hukunci kaga bayan da za a yi sun tabbata kenan dai za su koma gida babu ɗan uwansu kazo sai suka ce in ya sare idan ma wannan yaro ya yi sata faqad saraka akun lahu min qabl ai akwai wani dan uwansa ma ya taba sata kafin shi kaga wannan wato suna faɗa ne gaban annabi Yusuf alaihi salam kuma abinda ake kira borin kunya saboda suna faɗa ne a gaban sarki mu muka ce ga hukuncin da za a yi an samu kaya wato suna nuna cewar ai duk da haka dai ba laifin su bane ya anuna bihi yusuf alaihi salam suna nufin ai da shi da dan uwansa sun biyo halin uwarsu hmm, sun biyo halin uwarsu ne barauniya ko wato ba halin uban suka dauko ba dama wannan dan uwansa ya taba sata saboda haka halayen su guda ne halayen su guda ne domin uwarsu ɗaya ce wannan kalma da suka faɗa a gaban annabi yusuf alaihi salam su busan shi ne ba ba su sani ba fa asarraha yusuf fi nafsihi wannan shi ake kira al-idmar zakari wato ya fara kawo lamirin kafin ma ya kawo bayani fa asarraha yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha lahum qala wato abin nufi fa an antum sharrun makana wa lam yubdiha lahum sai aka jinkirta magana aka gabatar da lamiri fa asarraha lamirin yana komawa ga ne ga alkalimatu lati ta'ati min ba'd wannan kalma da ke antum sharrun makana abinda annabi Yusuf ya ɓoye bai faɗa ba wato sai ya ce ku ne mafi sharrin matsayi a wajen Allah in ji annabi Yusuf alaihi salam yana jin suna faɗin wannan sai ya ɓoye wannan kalma Yusuf yi nafsihi a cikin ransa walam yubdiha lahum amma bai bayyana kalman gare su ba ya ya faɗi wata kalma in ji Allah subhanahu wa ta'ala annabi Yusuf ya faɗi wata kalma a lokacin da suka faɗi wannan magana ya koya wannan kalma a cikin ransa bai bayyana ta gare su ba me kalmar take cewa antum sharrun makana annabi yusuf alaihi salam ya ce ku ne waɗanda matsayinku a wajen Allah ya fi sharri wato saboda kun jefe ɗan uwanku da sata alhali kuma karya ne wallahu a'lamu bima tasuna Allah shine mafi sanin abin da kuke siffantawa wato abin da kuke siffanta Yusuf da shi Allah ya fi ku sani wato Allah ya fi sani ma'ana ya san abin da duk kuke faɗa gaskiya ce ko malaman tafsiri a nan wato abin takaici da yawa akwai littafan tafsiri da zaka ga an gaskanta wannan abin da yan uwan Annabi Yusuf suka faɗa yan uwan Annabi Yusuf sun faɗi magana suna cewa idan dan uwansu ya yi sata a yanzu ai akwai wani dan uwansa wansa ya taɓa sata tuntuni kafin shi shin wannan maganar gaskiya ce ba gaskiya ba ce amma kuma sai ya zama an gaskanta saboda akwai labarai da suka zo a littafin ahlul kitabi waɗanda suke nuna kamar wato annabi yusuf ya yi satan me ya satan wanda in ka dubi littafin tafsiri za ka gani wai akwai baban mahaifiyarsa kakan shi kenan annabi yusuf alaihi salam yana da wani gunki lokacin annabi yusuf yana gida can yana yaro sai ya sace wannan gunkin wa alqahu ala tariq ya je jefar da shi wannan saka nan. baban mahaifiyarsa yana da wani gunki annabi yusuf ya sace gunkin ya je jefar saboda haka wannan satan ne suke jifan annabi yusuf da shi na biyu suna cewa idan yaran annabi yaqub alaihi salam suna cin abinci annabi yusuf alaihi salam yakan ɓoye abincin idan ana cin abinci kamar a tebur haka sai ya samu wani abu ya ringa ba yana ɓoyewa yana ɓoyewa saboda haka daga baya sai ya rika kaiwa yana yana sadaka da wannan abincin yana ba mu talakawa amma dai ai ta tare tun da ba a ba shi izini ba fa ayyaruhu bi zalika shine suke cewa ai da can ya taba sata ana cin abinci ya kwashe abincin mahaifi ya je ya sadaka da shi wani labarin kuma ya taɓa satan kaza annabi yaqub alaihi salam yana da kaji yana kiwo saboda haka sai je ya saci kaza guda je ya ba mu sadaka duk wannan labarin yana nan ya saci kazar annabi yaqub alaihi salam kaji da ake kiwo a gidan da jaja min al tayr allati kana fi baiti yaqub fa ha sa'idan ya dauki wannan kazar ya je bada sadaka wani labarin ma a ce koyi ne ya kwasa ya je bayan sadaka saboda haka suke aibanta shi da wannan satan a yanzu suna cewa idan wannan ya yi sata ai dan wansa ma ya taba sata wannan ko da dai maganganun da suka yi babu aibu a ciki tunda an ce ya ɗauka ya ba da sadaka akwai dan sauki amma dai labaran bai dace a gaskata su ba saboda na farko dai ba daga alkur'ani ba ne kuma na biyu ba daga bakin manzon Allah ba ne akasari daga littafai ne na ahlul kitab saboda labari ne da dadde bayan da za a yi ya samu wani isnadi mai inganci sai dai maganar in ta fito cikin alkur'ani ko ta hadisin manzon Allah don haka wannan ba daidai ba ne waɗanda ke cewa annabi yusuf ya taɓa wannan sata illa dai kawai a duba abin da ya sata din satar tana da kyau ko ba ta mara kyau ce tunda sata ma iri biyu ce ai wannan sata da annabi Yusuf yayi babu laifi amma su suna ganin annabi Yusuf din ya taba satan domin lokacin da ƴan uwansa suka ce suka faɗi wannan maganar a gaban shi ne me yasa bai musanta ba kaga tunda ya shiru ya tabbata kenan da ya taba sata to wannan maganar gaskiya tana da haɗari tana da haɗari na farko ta gaskanta maganar da ba ta Allah ba ba ta manzonsa ba ka gaskanta maganar da ba ta Allah ba ba ta annabi sallallahu alaihi sallam ba na biyu jingina sata ga annabawan Allah saboda sata tana cikin alkaba'ir babban laifi babban zunubi jingina babban zunubi ga annabin Allah ba karamin laifi ba ne saboda kokarin a raba shi da isma tsaro da Allah ya ba wa manzanni wanda duk malaman sunna sun yi itifaki a kai har ma ana cewa ba ma na sunnan ba har ma na bid'a sun yarda cewar annabawa ma'asumai alif kaba'ir wanda ya zo cikin majmu'u fatawa mujallal na shafin 319 duk kun musulunci sun yarda annabin Allah ba zai yi alkaba'ir ba ba zai yi annabin Allah ya yi zina ba ba zai yi annabin Allah ya yi tata ba jingina irin waɗannan kalmomi da aka yi ga annabawa kamar misali a ce annabi yusuf alaihi salam ya taba sata annabi ibrahim alaihi salam ya taba tallan gunki waɗannan abubuwan bai dace da manzannin Allah ba kuma matukar ba aya ce ta zo da magana ko hadisin mazan Allah ba babu shakka babban hadari saboda ya saba ma ma abinda aka yi ittifaki a kai huwa qawlu aksari ulama'i al-islam wa jami'i al akasarin malamai a tarihin musulunci sun yarda da cewar annabin Allah baya aikata alkaba'ir baya aikatawa tun kafin manzanci kuma ba zai yi ba a bayan manzanci idan ma ka ga wani aiki rashin fahimtar ka ne kawai inda za nemi bayani zaka gane ba laifi ba ne ya aikata annabin Allah ba zai aikata wannan ba har ma ana cewa bal huwa lam yunqal an salafi wala imma wa sahaba wa tabi'ina wa tabi'ihim gairu haza ba a taba samun fatawar wani daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'ai tabi'u tabi'in wanda yake annabin Allah zai iya aikata al-kabira a rayuwarsa ba a taba samu ba don haka ba daidai bane ka gaskata sannan su waɗannan ƴan uwa annabi Yusuf alaihi salam sun faɗi wata magana a yanzu wanda wasu ke ganin kamar gaskiya ce annabi Yusuf ya taba sata kuskure ne ai su tukun da farko zaka duba makaryata ne sun yi karerake guda uku a cikin wannan sura ta suratu yusuf alaihi salam sun yi ƙarya guda uku wanda ya taɓa ƙarya a baya ta ya za a gaskanta shi a wannan karo ba tare da an samu hujja ba ka duba aya ta goma sha shida zuwa aya ta goma sha takwas na farkon suratu yusuf ƙaryarsu ta farko ja'u abahum isha'an yabku sun dawo da yamma suka zawo ga babansu ba su dawo da wuri ba sai da rana ta faɗi sai da duhun dare ya fara shigowa sannan sai gashi sun taho ga annabi eh, ga da suka zo suna kuka kukan na ne na ƙarya ce na biyu suka ce ya abana inna zahabna nastabiq wa tarakna yusufa inna mata'ina fa akalahu dhi'ib nan ma ƙarya ce wa ma anta bi mu'minin lana walau kunna sadiqin ƙarya ta uku fa waja'u ala qamisihi bidamin kadhib so waɗannan da suka yi ƙarya kashi uku wanda Allah ya ba mu labari ta ya za a yi yanzu kuma su yi wata ƙarya ka gaskanta don haka ba za ka gaskanta ba sai an samu ta hujja mata aya ta alqur'ani ta yadda da wannan ko kuwa a samu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan sun faɗi maganar ne wato kamar abin da ake cewa borin kunya lokacin da aka ce ku ayari ku dawo ku barayi ne an kun saci kaya me suka ce qalu tallahi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqina <laughs> ai da sun ce mu ba barayi bane yanzu an tona sai aka samu kaya ne suka ware kansu kuma suka bar dan uwansu to akwai hikimar da ta sa annabi Yusuf alaihi salam da kare ta su ba a lokacin da suka ce ai dan uwansa ya taba yin sata bai karyata su ba karyatawar bai yi ta a ba amma ya yi ta a fakaice in ka dubi karshen aya ya karyata su a fakaice fa asarraha yusuf fi nafsihi a cikin ransa annabi yusuf alaihi salam ya faɗi wannan magana wa walam yubdiha lahum bai bayyana ta gare su ba قال أنتم شر مكانا كوني مفي شر مطي أولا الله سبحانه وتعالى يقول والله أعلم بما تصفون wato Allah shi ne mafi sanin abin da kuke siffantawa kuna jifan mara laifi da laifi kuna kage kuna jifan annabi Yusuf alaihi salamu da cewa ya taba sata alhali bai yi ba idan aka ce wallahu a'lamu bima tasifun Allah ne mafi sanin abin da kuke siffantawa kalma ce da ake kira aljami'a kalma ce a dunkule wato annabi su yana nufin Allahu ya'lamu kadhibukum fima da'awtu fima da'awtu abinda kuke da'awa a kansa Allah ya sani ƙarya ce Allahu ya'lamu kadhibukum fima da'awtu alayhi abinda kuke da'awa Allah ya riga ya san ƙarya ce Annabi Yusuf alaihi salam bai yarda ya tona asirinsa ba ne dalili saboda idan ya tona asirinsa a lokacin ba zai damu daman keɓanta da ɗan uwan shi har ma ya samu bayanin da yake neman ya samu ba kamar yadda ya zo cikin at-tahrir wa tanwir na ibnu ashur a mujallar na goma sha uku shafin talatin da hudu wato fa'ida ta farko da wannan aya take karantar da mu halin annabi yusuf alaihi salam ya dace da halin manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana karantar da mu haka ta ina ne halin annabi yusuf alaihi salam ya dace da na manzon Allah annabi yusuf alaihi salam bai rama mugunta da mugunta ba an faɗa mar bakar magana sai ya shiru kaga bai rama ba bai ce komai ba kuma ba laifi bane dan ya rama wannan abu ne mai wahalan gaske abu ne mai wahalan gaske hatta ga masu wa'azi Allah ka samu iya lokacin da aka faɗa ma bakar magana ka kame kai shiru wannan shi ke gwada kayi koyi da annabawan Allah ga abin da suka faɗa a gaban annabi Yusuf ɗan uwansa ya taɓa sata a da don haka don shi ma ya yi a yanzu ba abin mamaki ba ne. annabi Yusuf bai furta komi ba sai ya shiru akwai hadisin da wani sahabi da ake kiransa Jabir bin Sulaim al-Hujaini ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari ya ce ra'aitu rajulan yasduru nasu an ra'ayi na taho madina sai na ga wani mutum duk maganarsa mutane na aiki da ita abin da ya faɗa kawai sai a ɗauka da zaran ya faɗi magana sai a kama aiki da ita abin ya ba shi mamaki la yaqulu shay'an illa qadaru anhu magana ba ta fita daga bakin wannan mutumin face jama'a sun ɗauke ta to shi bai taɓa sanin annabi sallallahu alaihi wa sallam ba saboda haka da ya ga haka kuntu sai na yi tambaya na ce man haza shi kuma wannan mutum waye kalu sai suka ce haza rasulullah ai wannan mutumin da ka gani duk maganar da ya faɗa ana ɗauka take shine manzo na Allah kuntu sai na taho na ce to bari in je in same shi in yi tambaya gare shi da kaina tafiya ce ta kama shi dama ya biyo gare kuma bai da labarin ma annabi sallallahu alaihi wa sallam. yana zuwa ya ga al'amari daban sabanin yadda ya san garin yace to da na tafi na samu ganin annabi sallallahu alaihi wa sallam. sai dama sun gaya min rasulullah saboda haka sai nace alayka salamu ya rasulullah kaga sallama da yayi nan? sallama ce wanda dama can ana yin ta tun a jahiliya alaika salamu ya rasulullah ya faɗa sau biyu kala sai manzon Allah bai amsa ba sai ce mar la kul alaika salam kada ka rika cewa alaika salam fa inna alaika salam domin wannan gaisuwan tahiyatul mayyit gaisuwa ce ta mamaci gaisuwa ce da ake wa gawa tun a jahiliya Kul ka ce assalamu alaika kaga manzon Allah bai amsa wancan sallama ba don ba daidai ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da shi sallama ingantacciya wacce shi ya zo da ita to sai na ce masa anta rasulullahi kai ne manzon Allah قال سيتي أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشف عنك Ni ne نيني na wanda. idan wata cuta ta same ka sai ka kira shi to yakan yaye ba kaga manzon Allah ya gane cewa mutum bai ma san musulunci ba kai ne manzo na Allah sai manzon Allah ya ce ni ne manzon Allah wanda idan wata cuta ta same ka ka kira shi ka roke shi yana yaye maka wa in asabaka amu sanati idan aka samu wata shekara ta fari fa da'autahu ka roki Allah an bata halaka Allah yakan fitar ma da shuka ya saukar da ruwa ya kawar maka da wannan fari Wai za kunta bi eh, bi ardin faqara idan ka zan kana cikin wata ƙasa daji rairayi aw falati fa dallat rahilatuka sai wato dabbar ka ta bace kamar misali ka shiga hamada sai rakuminka ya tsinke ya gudu fa da'awtahu idan ka kira shi shi Allah din raddaha alayka yakan mayar maka da rakuminka rakuminka ya dawo gurinka to wannan wanda ke waɗannan abubuwa da na kirga ni ne manzon sa inji annabi sallallahu alaihi wa sallam kala sai yace i eh, had ilayya to kai min wasiya tunda ni dai matafiyi ne na riga na fahimci addini amma kafin mu rabu ina so kai min wasiya kala sai manzon Allah yace la tasubbanna ahadan wasiya ta gare ka kada ka yarda ka zagi wani a rayuwarka kada ka yarda ka zagi wani kar ka zagi kowa to sai ma ya datse ya tsaya a wannan gurin yana ba mu sharhi yace fa ma sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala shaka hmm. tun daga ranar da manzon Allah yake kar ka zagi kowa ban sake zagin mutum mai yanci ko bawa ba ban sake zagin raƙumi ko akuya ba har zuwa yau قال سيما ذا الله يتي ولا تهكرن شيئا من المعروف kada ka rena wani abu na duk abin da ya zama alkhairi ne karkare ka ka yi shi komi kankanta saboda shi Allah bai rena alkhairi duk abin da ka bashi zai karba kuma zai zama wato alkhairi gare ka wa an tukallima akaka wa anta munbasitun ilayhi wajhaka idan za ka yi magana da dan uwanka sai zaman to fuskar ka tana sake munbasitun ilaihi wajhuka idan za ka yi magana da dan uwa ka sake fuska kar ka ɗaure. ina zalika min al-ma'ruf wannan din ma da na faɗa ma shi ma yana cikin alkhairin da ake so ka ringa yi warfa izaraka ila nisfi saki idan kana tafiya ka dangale ka sai ya taho daidai rabin kwabri suturarka ka ɗaga ka sai ta zo rabin kwabrinka fa in abaita in ka kiyarda dole sai ka sake suturar ka ta tafi ƙasa fa idan ka abaini to karka yadda ta wuce idanun sawu idan kayan ya tafi idan sawu riga ce wando ne in ya zo idan sawu to ya tsaya kar ya wuce wa iyyaka wa isbalal izari ina ma gargadi ka kiyaye jan suturar ka a ƙasa kana tafiya fa inna hamilal makhila dan ko takama ce wa inna allaha la yuhibbul makhila allah bai kaunar takama Allah baya son mutum mai ji da kai alamar ji da kai ne ka rika tafiya kana jan riga saboda kuɗin da yawa an ɗinka rigar da da kima sai manzon Allah a ƙarshe ya ce masa wa in shatamaka idan aka samu wani mutum ya zage ka wa ayyaraka ko ya ɓace ka bima alamu fika ya san wani abu game da kai sai ya faɗa saboda ya ɓata ka fa za tu ayyarhu bima ta'lamu fihi kai kuma kar ka ɓata shi da abin da kai ka sani na naƙasa wanda yake tare da shi fa inna ma wa bazu zalika alaihi domin kuwa damuwar hakan duk Allah ya tara ya jibga masa kaga magana sai ta dace da halin Annabi Yusuf alaihi salam wanda hadisin yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na 1084 wannan hadisin ya tattara ilimi da yawan gaske wanda cikin bayanin Ibn Qayyim Jawziya a littafin Zadul Ma'ad a mujallal shafin 383 yana magana game da abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma wannan sahabi jabir bin sulaim al-hujaimi daga ciki abu na farko ma da ya gaya masa shine kada ka ce wato eh, eh, kada ka ce alaika salam idan za ka yi gaisuwa fa inna alaika salam tahiyatul mayyit in ka ce alaika salam gaisuwa ce ga mamaci to karka ka ɗauka wai haka ake gaisuwan a yanzu in za ka mu mutum sai ka ce alayka salam ba haka manzon Allah yake nufi ba gaisuwa a sunnar manzon Allah gaisuwar da ake wa mai rai da gaisuwar da ake wa matacce iri ɗaya in ka samu mutum mai rai assalamu alaikum idan ka tafi makabarta assalamu alaikum ba bambanci a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wato shine ibnu qayyim jawziya cikin zadul ma'ad yace wa kana hadiyuhu fi ibtida'i salami an yaqula assalamu alaikum wa rahmatullah wa kana yakrahu an yaqula al-mubtadi alayka salam Allah yana hanawa lokacin da a farkon musulunci annabi yana hanawa ka ce alayka salam to me yasa annabi yake hana haka saboda a zamanin da mawaka suna amfani da wannan kalma saboda wato addu'a ga gaisuwa ga mamaci wato ikhbarun an alwaqi annabi yana ba da labarin abin da ke aukuwa ne lal mashru ba wai an shar'anta bane ka rika yi wa mamata irin wannan gaisuwan karka ce wa mamaci alaikas salam ba daidai bane a sunnar manzon Allah sallamar da za ka yi wa mai rai ita ce za ka yi wa matacce amma wancan annabi yana gaya masa ne ai sallamar da ka yi sallama ce da mutanen jahiliya suke yin ta ga mamaci gaisuwa ga mamaci sai a ce alaikar salam amma a shari'ar safa ba haka ba wanda al-imam karfabi shi ma ya faɗi haka a sharhin wannan hadisin saboda hadisin al-imam abu dawud ya rawaito shi al-imam karfabi yana da ma'alimu sunan sharhin sunan abi dawud yana cewa hadha yuhimu anna sunna fi tahiyatil mayyit an yuqala lahu alayka salam kar ka ɗauka sunnar kenan ka rika gaida mamaci da cewa alaika salam la abin da ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wa sallam yana sallama ga masu rai assalamu alaikum idan ya tafi makabar fa assalamu alaikum ahla dari qaumin mu'minin kaga har yanzu dai assalamu alaikum babu bambanci wancan gaisuwa mutanen jahiliya ce suke yin ta amma a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. as-sunna la taqtalifu fi tahiyatil ahya'i wal amwati babu bambanci babu wato bambanci ta wajen lafazi ta wajen lafazi wajen sallamar da za ka yi wa mai rai da kuma sallamar da za ka yi wa matacce wannan hadisi wannan ayan ta karanta da mu halin annabi Yusuf alaihi salam ya dace da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun faɗa mar bakar magana amma annabi Yusuf bai tanka ba wannan darasi gare ne darasi ne gare mu Allah ka samu iya dauka a faɗa ma magana mara kyau sharri kamar ta sata sharri kamar na sata a jingina shi a gabanka wani ai barawo ne amma ko ya tanka Allah ka samu iya koyi da su abu na biyu fa'ida ta biyu da muke samu game da wannan aya maganar da ka yi ta a cikin ranka Allah zai kama ka da laifi a kanta annabi yusuf alaihi salam ya faɗi magana maganar ba laifi bace amma ya dace da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ke cewa inna Allah tajawaza li ummati amma waswasat aw haddathat bihi anfusaha Allah ya yafe ma al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya zama waswasi ne ya shiga rai ko kuma ranka ya maka taɗi ya zanta maka wani abu zuciya ta saƙa maka wani abu mara kyau Allah ba zai kama ka da laifinsa ba ma lam ta'mal bihi aw takallam in dai baka furta wannan kalman ba in dai baka yi aiki da tunanin da ya zo a zuciyarka ba to Allah ba zai kama ka da laifinsa ba hadisin yana sahihul bukhari kitabul Ayman, babu idza hanisa nafiyan fil aiman yana sahihu muslim babu tajawuz tajawuzillah an hadisin nafsi wato Allah ya yake wa musulmi duk abin da zai auku a cikin ransa in dai bai furta shi ba kuma bai yi aiki da wannan tunanin ba don da zarar ka yi aiki da tunanin to ya wuce matsayin tunani kawai an riga an yi azama a kansa wannan shi ne eh, matakin da Allah ke iya kama ka da laifi a kansa amma tunani ya biyo zuciyarka ko ka faɗi wani abu a zuciyarka Allah ba zai kama ka da laifin shi ba wannan ya sa malamai suke cewa idan mutum ya saki matarsa a zuciya a zuciya saboda ranka ya ɓaci yana ta furtawa a zuciyarsa ni dai na sake ki na rabu da ki na yi kaza amma dai kalmar ba ta fito bakinsa ba aure yana nan bai rabu ba ko da zai faɗa to dubu ne tunda a zuciyarsa ne Allah ba zai kama shi da shi ba saboda wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam. Allah ya yafe wa al'ummata duk abin da zuciya ta saka musu idan aka ce duk abin da zuciya ta saka musu shi yasa aka ce aka fara da wasu wasi shedan yana amfani da wannan dama dan ya sa maka shakka cikin addininka saboda haka zai zo ga masu wasu wasi yakan sa su hatta su rika zagin addini su rika zagin manzon Allah su rika zagin Allah kansa shedan yana sawa to sai mutum gaba ɗaya ya rika tunanin ai ma yanzu ko ina cikin musulunci har yanzu kana musulunci abinda manzon Allah ya faɗa komai munin tunani na zuciya idan dai baka yi aiki da abin da tunanin ya saka maka ba baka furta wata kalma ba to Allah ba zai kama ka da laifin shi ba komai monansa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn al-usaymin a littafin fatawa islamiyya yana juz'i na shafi na 277 yace ba ma haka ba in mutum wasuwasi ne yake da ita yana da cutar wasuwasi to koda yayi saki sakin bai inganta ba ko da ya yi saki saboda mai wasu wasi yana cewa hatta lau talaffaba bihi bi lisanihi idan mutum yana da cutar wasu wasi yakan yi har ma dai bakin sa yakan furta magana in wasu wasi ya tsananta idan lam yakun an qasdi matukar ba da nufi bane abin a zuciyarsa ne yana wasu wasi amma idan da nufi ne fa zai faɗa da kansa ya yace ai da gangan yayi amma idan wasu wasi ne ya tsananta har ya kai ga bakinsa ya furta wata kalma لأن هذا اللفظ باللسان يقع من الموسوس من غير قصد ولا إرادة wannan kalmar da ta fito daga bakinsa babu nufi babu liya. bai yi nufin wannan kalma ta saki ba saboda haka aurensa bai mutu ba wannan aya karanta da mu wannan saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana annabi Yusuf alaihi salam ya faɗi wata magana a ransa amma bai bayyana ta ba wannan magana da ya faɗa a cikin ransa ba ta da tasiri sai ta dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan tana yiwa wani ya ce a ah, me yasa annabi Yusuf yayi magana a boye wanda magana a boye kuma ai kamar alama ce ta mutanen mutanen banza wanda mutumin banza kan faɗi magana ta raɗa wanda zai faɗi ɓatanci ga wani magana da annabi yusuf alaihi salam ya faɗa ba maganar batanci ba ce magana ce ta gaskiya sannan kuma ma a sunnar manzon Allah ko da ka ɓoye laifi ɗin a zuciyarka abinda ka faɗa ɗin ya zama ma laifi ne amma idan dai a zuciyarka ne Allah ba zai kama ka da laifinsa ba fa'ida ta uku wannan ayar tana karantar da mu mu'auna al'amari kafin mu yi magana a kanta me ya hana annabi yusuf alaihi salam ya furta wannan kalma su ji ai yana da damar ya fito ya gaya musu ni ne Yusuf kuma ƙarya kuka ne amma bai faɗa haka ba saboda ya auna maganarsa a lokacin ba ta da amfani saboda haka sai ya kyale ka saboda haka wannan darasi ne gare mu kafin ka hukunta wani abu kafin magana ta zo kan harshenka ka rika aunawa shin wannan maganar za ta zama maka amfani za ta jawo maka amfani ko ko cuta wanda ya faɗi wannan ibn qayyim jawziya ne yana i'lamul muwaqqi'in yana mujallar na farko shafin 330 ibn qayyim al-jawziya yana ciro darussa daga tsarin ayar alqur'ani game da ba duka ba wannan aya game da abinda annabi yusuf alaihi salam ya aikata ya da misali da wannan antum sharrun makanan wallahu a'lamu bima tasifun matsayinku shine mafi muni a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan abin da kuka faɗa saboda ƙarya ce kun siffanta ni da sata ni ko ba taɓa sata ba Allah ya fi kowa sanin abin da kuka faɗa eh, ba gaskiya bane lokacin suke cewa in yasrik faqad saraka akhu lahu min qablu zalika lil maslaha ibn qayyim jawziya ce, abin da yasa annabi yusuf alaihi salam bai fito a fili ya karyata su ba a lokacin da suka jefe shi da sata saboda maslaha allati iktabbat kitman al-hali maslahar da ta sa dole ne ya ɓoye halinsa a lokacin bai kamata ya gaya musu shi waye ba wa man ta'ammala al-ahadisa ra'a zalika fiha kaseeran jiddan idan dai kana duba hadisai zaka tarar da irin waɗannan misalai na abinda da Annabi Yusuf alaihi salam yayi ya zama to mutum yana amfani da hankalinsa kafin ya aikata wani abu fa'ida ta hudu wacce take cikin wannan aya har yanzu shine kiyasu shabahi ya eh, laysa hujja sun ba da hujja da misali suna cewa idan dan uwanmu yi sata ai wansa wato annabi Yusuf kenan ya taba sata kafin shi wannan shi ake kira qiyasu shabahi a alqur'ani gaba daya idan Allah ya ba da misali da kiyasu shabahi to zaka samu ba mutanen kirki bane saboda haka yasa malamai suke cewa iyasu shabahi baya zama hujja baka kwatancen wani aiki da wani aiki kwatancen ka ya zama hujja kafin qiyasi ya zama hujja sai an samu sharuɗa goma sha biyu eh, akalla goma sha biyu kamar yadda Alimamu Shaukani kirga su a littafin sa Irshadul Fuhul kafin qiyasi ya zama hujja sai an samu sharuɗa goma sha biyu ya kirga su daga shafi na ɗari shida da ɗaya ibn qayyim al-jawziya yayi magana kan wannan ma a littafin ilamul muwaqqi'in a juz'i na farko shafin 148 yana cewa qiyasu shabahi falam yahkihi Allah subhanahu illa al mubtali duk inda kaga Allah ya kawo misali misali da kwatance masu kafa hujja da kwatance zaka samu ba mutanen kirki bane akasari zaka samu kafirai ne ko kuma irin yan uwan Annabi Yusuf alaihi salam ya shi ne yake fa minhu qawluhu ta'ala ikhbaran an ikhwati yus kaga Allah ya bada misali da ƴan uwan Annabi Yusuf alaihi salam annahum qalu lamma wajadu suwa'a fi rahli aqihi lokacin da aka samu ma'aunin hatsi a cikin kayan dan uwansu sai suka ce in yasrik faqad saraka akhul lahu min qabl idan wannan yayi sata to ba abin mamaki bane ai dan uwansa ma ya taba sata kaga sun sun ba da hujja da aikin wani don su tabbatar da aikin wani laifi ne falam yajma'u bayna al-asli wal fa'i bi illatin wala daliliha ya kamata a kiyasi a samu abin da ya hada tsakanin su dan kanin annabi yusuf yayi sata ya zama hujja eh, dan annabi yusuf ya taba sata misali yana zama hujja kanin sama yayi sata me dalili ya kamata a samu illa a samu dalili wa inna ma alhaqu ma bil akhar min ghairi dalilin jami'in ba su kawo dalilin da ya hada halin annabi yusuf alaihi salam da kuma halin kaninsa ba babu hujja siwa mujarradi eh, shabahi aljami'i bainahu wa baina yusuf illa dai kawai mahaifiya ɗaya ta haɗa su uwarsu ɗaya to uwa ɗaya yana iya zama hujjar da za sa duk ƴaƴanta su zama lalatattu hada maqisun ala aqihi sun kamanta halin ɗan uwan annabi yusuf da halinsa bainahuma shafnu min wujuhin adida wa zaka qad taraka fa kadhalika hadha idan aka ce uwarsu ɗaya, to tunda uwarsu daya tunda wancan ya taba sata wannan ma ya zama barawo babu wanda ke bada wannan irin wannan hujja sai mutanen da ba su da halittaki a ka'ida ta kiyasi ba a la'akari da irin wannan kiyasi kiyasi ta kamanta abu biyu kawai ba a kawo dalilin da ya haɗa tsakanin waɗannan abubuwa biyun ba wannan kiyasin ba shi da amfani a ka'ida ta musulunci wa huwa qiyasun fasidu qiyasi ne batacce wanda shari'a ba ta amfani da shi at-tasawi fi qarabatil ukuwa saboda ni da kai baban mu ɗaya ba mahaifiyar mu ɗaya laysa bi illatin litasawi fi farika baya zama dalilin da zai sa halin mu ya zama daya zaka samu ma mahaifi ya haifi yaro dan halin yaron daban halin mahaifin daban to bare kuma dan uwa ta hada su a ce dole sun yi hali iri ɗaya law haƙƙan. don haka yasa in ka dubi alqur'ani zaka ga idan Allah ya ba da misalin kamanta abu biyu zaka samu asali mutanen manza suke a suratu hud alaihi salam aya ta 27 labarin annabi Nuhu ko wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmi al mala'u alladhina kafaru min qawmi ma naraka illa basharan mithlana وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين أنا بعد الأبار متعنا أن نجدوه عليه السلام سورة هود آية 27 فقال الملأ جماعة جماعة suke ba da hujja alladina kafaru min qaumihi wadanda suka kafirce me yasa ba za mu bi ka ba dalili ma naraka illa basharan mislana saboda kai mutum ne mu mutane ne kaga kiyasi ya shigo saboda kai mutum ne mu mutane ne ya za a yi mu bi mutum irin mu ya za a yi kai mutum mu mutane ya zama to wai ka ce mana kai dan sakon Allah ah, la Allah kuma nara قد تبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين مو kawai. كوما كريتاني كوي فاعتبروا سورة مجردة الآدمية sun yi la'akari da halittar ɗan adam kawai sai suka kamanta halittar annabi da halittar su iri ɗaya ce shabahal mujalasa fiha tunda ya zama annabi mutum ne su ma mutane saboda haka ba wani bambanci ba za su karbi maganar sa a matsayin akwai bambanci tsakanin su ba haka ba a suratul mu'minun aya ta 33 Allah subhanahu wa ta'ala yana magana game da kafirai wa qala allazina kafaru wa kazzabu bi liqa'il akhirah wa qala allazina kafaru wa kazzabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayatid dunya ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم idan la khasirun kaga a suratul mu'minun nan ma Allah ya bada misali kafirai su suke amfani da iyasu shabahi zalla kamanta wani abu da wani abu ya zama hujja fa qala allazina kafaru wa kazzabu bi liqa'i al suka kafirce suka karyata haduwar lahira ba su yadda za a tada su ba wa atarafnahu fil hayati dunya mun ba su jin dadi an ba su dukiya an ba su walwala a rayuwar duniya saboda dukiya takan sa mutum ya zama makaho ya makance dukiya takan sa mutum ya makance Allah ka tsare ni'ima in ta zama ni'ima takan sa mutum ya butulce ma Allah yasa ni'ima take da hadari innal insana la yaqda an ra'ahu shi dan adam idda zaran ya ga ya samu dukiya to wannan dukiya sai ta sa ya fadare ne Allah yake bada misalin waɗancan kafirai ma haza illa basharun mislukum suna ga wa jama'a kan da kuke jin wani mutum kaman ku ya akulu min ma ta'kuluna yana cin abu kamar yadda kuke ci wa yashrabu min ma tashrabu yana shan abu kamar yadda kuke sha kaga to ya ga ai wanda ke irin wannan siffa ya zama wai yana da bambanci a tsakaninku wala in aqatum basharan mislakum innakum idan lakafir in za ku bi mutum kamar ku ai kun yi hasara kun zama tabaku wato ashe mutane duk ɗaya ne kenan fa tabarun musawati fil bashariya kafirai suna la'akari da daidaituwar halitta kai mutum ne ni mutum ne dan me za a ce wai kafi ne ma huwa min khafa'itha min al-akli wa shurbi wa hadha mujarrad qiyas shabahin wa jam'in turiyyin an haɗa tsakanin halittar ɗan adam da ɗan adam aka ce ai hujja ce hujja ce in ka dawo suratul tagabun nan ma haka Allah madaukake ya bamu labari a aya ta shida zalika bi annahu kana ta'tihim rusuluhum bil bayyinati faqalu abasharun yahdunana fakafaru wa tawallaw فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات كافرين manzanni suna zuwa musu da hujjoji wanda ya nuna cewar halaye ne na kafirai tun tuni tun farkon duniya idan kafirai manzo ya zo musu fa mai kafirai suke cewa abasharun na. yanzu mutum ne wai zai shiryar da mu fa kafaru sai su kafirce wa tawalla wa sagna Allah wallahu ganiyyun hamid kaga istadallu bizalika ala anna hukuma ahadi shabahaini hukumul akhar su suna dauka cewa in dai kai mutum ne ni mutum ne to halayen mu daya saboda haka babu wani fifiko fa kama la takunu nahnu rusulan fa kama la nakunu nahnu rusulan fa kadhalika antum tunda mu mutane ne idan mu ba mu zama manzanni ba kuma ba manzanni ba ne fa idza tasawaina fi hadha shabahi fa antum mithluna in ya zama za mu ci abinci za ku ci za mu sha abin sha za ku sha ku mutane ne mu mutane ne to idan kuwa kuka ce ku manzanni ne mu ma ya kamata mu zama manzanni wato duk ɗaya ne kaga iya cikin fa kama la nakunu nahnu rusulan fa kadhalika antum la madiyata lakum alaina ba ku da wajen fifiko akan mu shine ibn qayyim jawziya yace wa hadha min abqal qiyas idan ana neman kiyasi da ya zama shirme babu kiyasi irin wannan domin kiyasi ne wanda kafirai suka yi ta amfani da shi tun zamanin farko a kwatanta wani abu da wani abu ka ce wai dan wane mutum ne ni ma mutum ne don haka ɗaya muke saboda annabi yusuf ba uwarsu ɗaya da kaninsa saboda haka halayensu ɗaya ne kaga wannan shine kiyasu shabai الله سبحانه وتعالى يا فداشين القرآن يا بام مثال لك نون الشيبر ولك يا سي شرمين سورة الزخرف آية 30 دقيقة يتي أهم يقسمون رحمة رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أهم يقسمون رحمة ربك شين سوني سكي ربو رحمة الله أصوبني dan kai mutum ne باي mutum ne baya الله cewa rahamar بعد ايبتي Na nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya ga ma misali a rayuwar duniya mu muka raba arzikin kowa daban da na wani kaga kai misali maƙeri ne wancan fa ta rayuwa kafinta ne wannan fa manomi ne Allah ya raba hanyar neman abincin kowa wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dhin darajat muka daga darajar wasu sama da ta wasu yanzu kai ba ka ma iya samun cefane sai ka je ka wuni kana ma wani aiki kafin ya ciro kuɗi ya baka yanzu ɗaya kuke ba ɗaya kuke ba Allah ya bashi abin da kai bai baka ba to ya nuna cewar dan kai mutum ne shi mutum ne ba darajar kuɗi ba ce a nan rayuwar ta duniya ma bari kuma a ta kiyama Idan haka yasa Allah subhanahu wataala ya ce wa rahmatu rabbika khairun mimma yajma'un idan ya zama a duniya darajar mu ba ɗaya ba ce wani babba ne ko a ofis kai kuma lebura ne to a nan duniya kenan idan aka yi maganar darajar ɗan adam a wajen Allah ba ta fi haka kai ka yarda a duniya mutane ba ɗaya suke ba to a wajen Allah ma darajar ba guda ɗaya ba ce kuma manzannin Allah sun bada amsa guda duk fa'idan da aka ce ai ku mutane ne mu mutane ne kamar yadda zo a suratu Ibrahim aya ta goma sha ɗaya duka manzannin Allah Allah ya haɗa amsar su guda ce game da irin wannan misali na kiyasi قالت لهم رسلهم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلنا مثلكم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا وما كان لنا أن يكون بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون qalat lahum rusuluhum sun ba da amsa kaga Allah ya hada duk manzannansa kamar yadda ya ce halayen kafirai ne tun farkon duniya zalika bi annahu kana ta'tihim rusuluhum bil bayyinati qalu abasharun na? to nan ma sai Allah ya bada amsar manzanni a dunkule gaba daya qalat lahum rusuluhum manzanni suka ce in hanu illa basharun mislukum mun yadda ku mutane ne mu mutane ne walakin Allah ya munnu alaman ya yasha'u min ibadi sai dai Allah yakan yi falala ga wanda ya ga dama cikin bayi Allah yakan yi falala wanda gashi kuna gani yakan yi falala wannan a bashi arziki wancan a bashi mukami kaga wannan yana ƙasa ko ko yara ne cikin mutum guda zaka samu wasu yayun Allah bai ba su daraja ba sai kannan yayu su gama wahala sai a samu dan autan su yana tasowa sai ya samu dukiya yayin yayin su dawo gindinsa suna hutawa saboda haka Allah kan yi kyauta a halittar dan adam ta duniya ma to bare kuma darajar dan adam a wajen Allah ta zama daya ba haka bane wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultani illa bi idhnillah ba mu kawo muku wata hujja sai da izinin Allah wa ala Allah falyatawakkalul mu'min wa hadha kulluhu mubghidun liqiyas ash shabaki. duk waɗannan ayoyin suna nuna mana cewa ka kwatanta wani abu da wani abu bai dace ba a shari'ar musulunci sai fa idan akwai illar da ta haɗa tsakaninsu wane da wane ai abokan juna ne tun da aboki ya yi sata wancan abokin ma haka ne na'am sai an samu kuma illar da ta haɗa akwai horo da akan yi wa mutum saboda zama da abokin banza amma wannan baya ya zama hujja na kama aboki da laifin wancan wanda bai aikata ba shine abin da ƴan uwan Annabi Yusuf alaihi salam suka yi to dai sun gane ba yanda za su yi sai sun nemi alfarma me ya faru gaba kazu ya ayyuha qalu ya ayyuha aziz inna lahu aban shaykhan kabiran fa khudha hadana makana إنا نراك dai sun gane dole fa سن غاني دول فا سي سن نيمي الفرمان النبي يوسف عليه السلام dabarar su ta kai ya ayyuhal aziz ya kai babban mutum inna lahu aban shekan kabiran kaga wannan yaro yana da baba mahaifinsa tsoho ne tukuk. da hausa in ka ce tukub shi ne ce a ce tsufar tasa ta manyanta ta girma babansa tsoho ne tsufar ta yi girma mai yawan shekaru idan muka koma muka gaya mar ga ɗansa a halin da ya shiga za a shiga damuwa fa kuz ahadana makana don haka ka kama ɗaya daga cikin mu goma ɗin nan a madadin wannan yaro inna naraka minal muslimin kuma muna ganin kana cikin masu kyautatawa kaga nan mun samu fa'ida ta biya. wannan aya tana karantar da mu wani hali wanda ya kamata mu riƙe wato mutumin kirki duk wanda ya yi mu'amala da shi zai ba da shaidar mutumin kirki ba mu'amala da ya bace ba aboki kaɗai ke bada da shaidar mutum ba idan ana so a san mutumin kirki to sai a nemi sanin makwabtansa su ba da shaida idan ya bar gida fa wurin aikinsa abokan can ma su ba da shaida idan ma ya taba kaura ya koma wani gari a je wancan ma su ba da shaida to idan mutumin kirki ne duk inda ya taba tsugunawa in ka je sai an ba da shaidar kirki a kansa shi ne abin da Allah ya faɗa mana nan don misali a nan, misali in ka in muka koma baya ga suratu yusuf aya ta shida. annabi yusuf alaihi salam yana cikin fursuna wa dakala ma'ahu sijna fatayan قال أحدهما إني أراني أعصير خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله ما ينفرس نسك جايا مع النبي يوسف إنا نراك من المحسنين yan fursuna zaman annabi yusuf a cikin fursuna sun ce inna naraka minal muhsinin to banda nan ma sarki ya sa an kira matan nan ma khatubu kunna izra wa sunna yusufa an nafsihi aya ta 51 kenan ku bani labari me yasa kuka nemi annabi yusuf da lalaka me suka ce qulna hasha lillahi ma alimna alaihi min su'in ma alimna alaihi min su'in kafin ya shiga fursuna ya samu wannan shaida wurin matan ba mu taɓa sanin halin banza gurin yaron nan ba ya shiga fursuna wannan shaida ce ta matar ma da ta nemi lalatan da shi ta ce ana rawatuhu an nafsihi wa innahu lamina sadiki ni na neme shi da lalata kuma na tarar da yaron nan yana cikin masu gaskiya sai buga shi yan uwan nasa ba su ma gane shi ne ba amma suke cewa inna naraka minal muhsinin mu muna ganin kana cikin mutanen kirki masu kyautatawa saboda haka shaidan kirki ba ta tsayawa ga gida me yake karantar da mu karka ka zama mai kyawun hali ga matarka kawai mai kyawun hali ga 'ya'yanka kawai mai kyawun hali ga makwabtanka kawai ka zama mai kyawun hali a ko'ina shi ne abin da annabi yusuf alaihi salam yake karantar da mu kafin ya shiga prison ga shaidar ya shiga prison ga shaida ya fito daga prison ga shaida Allah ka samu iya menene ya ce gaba قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون سنة بألفرما قولن النبي يوسف عليه السلام ɗaya daga cikinmu a madadin yaron nan kowannen mu ya yarda a kama shi ya zama farawo ya danga bauta na shekara guda amma dai yaron nan ya koma gida annabi Yusuf ya ce ma'azallah muna neman tsarin Allah an akuza illa man wajadna ana inda ba za mu kama kowa ba sai wanda muka samu kayan mu a gurinsa inna idan labalimuna in ko muka kama wani a madadin wanda muka samu kayan mu a gurinsa ta ayan mu ma mun zama ke da, mun yi zalunci mun kama mara laifi anan mun samu um, fa'ida ta shida me fa'ida ta shida annabi yusuf yayi amfani da abin da ake kira al-ma'arib ya yi amfani da kalma da su suna tamanin fassaran sata take nufi shi kuma annabi su ba haka yake nufi ba misali annabi Yusuf da sai ya ce ma'azallahi an na akuza illa man saraka bai faɗa haka ba ma'azallah an na akuza illa man wajadna wanda muka samu kayanmu a gurinsa shi za mu kama kaga bai kira yaron barawo ba saboda ya riga ya san hukuncin da ya tsara ba ainihin hukuncin sata ba ce saboda haka yaron nan ba barawo ba ne sai ce wanda muka samu kayanmu a gurinsa shi za mu kama inda sata ce fa ba zai faɗi wannan kalmar ba wajadna inda hu bai isa hujjar a kama barawo ba sai dai ka ce illa man saraka wanda yayi sata shi za mu kama to wanda ya zama hujja domin idan kana alƙalanci dole ka yi la'akari da kalmomin da ke fita baki yace illa man wajadna mata'ana mun samu kayan mu a gurin sa saboda na zo na tarar da kayana a gurin ka ai nuna ka zama barawo ba ko kaga annabi su yayi magana manufasta daban su kuma sun yi fahimta fahimtar su daban shi da ibnu qayyim jawiya anan ya kawo bayanin wani daga cikin malaman farko da ake sa sufyanu Sauri yana cewa inna hadha kulluhu kulluhu min al ma'ari, inna hadha kulluhu min al ma'ari al-mubaha annabi su ya faɗi kalma shi a zuciyarsa yana da manufa a kanta masu sauraron fa suna da wata manufa a kanta saɓanin fahimta tsakanin shi mai faɗa da mai sauraro ba laifi ba ne saboda manufar annabi yusuf alkhairi ne ba sharri ba ne yana cewa wanda muka samu kayanmu a gurinsa shi za mu kama to a nan sai ya zama wasu malamai suna kafa hujja da wannan malaman fikihu akan cewa mutum yana iya amfani a tawakkul ila akadi haqqihi min al-ghayr bima yumkinuhu al-wusul ilay bi ghayri riban min riba man man alayhi al-haqq kana iya amfani da wata hanya ta hikima ka samo haƙƙin ka ba tare da yardan wato wanda haƙƙin naka yake gudunsa ba ibn al-qayyim jawziya yace hazihi hazihi al-hujja da'ifa wannan hujja tana da rauni saboda annabi yusuf alaihi salam abinda ya aikata bai yi shi wato saboda ya cutar da ɗan uwansa ba ya yi shi ne saboda ya samu wata fa'ida na ilimi game da abin da ke aukuwa a gida kuma yana tare da izinin Allah subhanahu wa ta'ala saboda akwai lokacin da Allah ya kaddara babansu annabi Yaqub zai gama jarabawarsa duk wannan jarabawa da kaga ana yi musu tana komawa ne ga mahaifinsu babban jarabawan kenan ga babansu annabi Yaqub kuma akwai lokacin da Allah ya tsara jarabawa za ta kare hmm. lokacin bai yi ba saboda haka Allah ya tsara ma annabi Yusuf waɗannan ah, dabaru da yake bi har a samu jinkiri wannan jarabawa lokacinta ya dace idan lokacinta ya dace annabi Yaqub alaihi salam ya samu nada mai yawa hmm. fa inna Yusuf lam yakun yamliku habsa akhihi indahu bighairi ribahu annabi Yusuf alaihi bai rike ɗan uwansa ba tare da yardan shi ba kamar yadda hadisi ya eh, bayani ya gabata kafin ma annabi yusuf ya tsara wannan sai da ya gaya ma dan uwansa cewa ni dan uwanka ne mm. duk abin da kaga ya faru karka da saboda ka ya nemi yardan dan uwansa kafin ya shirya wannan dabara amma ya zama ka kulla wata dabara da zaka cutar da wani a wannan bai dace da sunnar annabawan Allah ba mm. su sun yi wato kokari kamar ƴan uwan sun yi kokari ne na su cutar da annabi yusuf alaihi salam amma shi annabi yusuf alaihi salam duk abin da yake aikatawa yana yi ne saboda fa'idar kansa da kuma ƴan uwan da mahaifinsu akwai alkawari da suka ɗauka gurin babansu ya'ani akazu eh, alaihim wa kadib ta fil mithaq lokacin da suka yi alkawari kafin su ɗauko yaron su kamo hanya sai da yace ku yi alkawari ba zan ba ku yaron nan ba sai kun yi ma alkawari za ku dawo da shi illa an yi biku sai dai fa idan an riga an mamaye ku ta ko'ina ba ku da hanyar da za ku bi to idan haka ya faru to kuna iya dawowa ku kyale yaro wannan shine abin da alkawarin ya auku tsakaninsu da mahaifinsu to yanzu sun taho al'amura su tura duk da dabarar da za su samu yaron na su koma gida da shi ya gagara to kaga in sun koma gida babu laifi tsakaninsu da babansu saboda sun yi iya kokarin su kokarin ma na karshe sun ce a kama ɗayan su a dai kala wannan yaron annabi Yusuf ya ce ba zai kama shi kuma Yusuf alaihi salam lam yakun qasduhu bi ihtibasi afihi al-intiqam min ikhwati annabi Yusuf ba wai yana nufin rikon dan uwansa saboda ya cutar da su bane a'a ba wannan dalili bane fa inna fa innahu kana akram min hadha ya nuna musu halaye na karinci kwarai wanda kai ma ka gani a tarihinsa wanda ke da irin wannan hali ba zai yi mugunta ga yan uwansa ba wa kana fi dimni hadha min al-iza'i li abihi a'zam mimma fihi min al-iza'i li ikhwatihi wa inna ma huwa amrun amarahu Allah ta'ala lahu eh, li yubliga li yuballiga al-kitaba ajlahu wa to Allah ne ma annabi Yusuf umarni akan haka wannan shi ne abin da ya kamata ka sani duk abin da annabi Yusuf yake aikatawa ya zo da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala akwai umarnin Allah akai me ya dalili saboda akwai ajalin da Allah ya riga ya kaddara sai an kai gare shi wa yatimul bala alladhi istahaqqa bihi yaqub wa yusuf alaihi assalam jarabawa da Allah yake ma annabi yaqub da annabi yusuf sai ya kai wannan lokaci za a daina sai su samu kamalar jaza sakayya cikakkiya duk wannan bayanin na ibnu qayyim al-jawziya ne yayi maganar a littafin sa igafatul lahfan a mujallal nabi shafi 150 wato jarabawar da Allah ya ma annabi Yaqub da annabi Yusuf alaihi salam jarabawa ce da akwai lokacin da za ta kare kuma Allah ya tsara in lokacin bai yi ba to wannan jarabawa ba za ta kare ba amma in ga ramawa annabi su ya so yayi tun tuni da yayi akwai hanyoyin ramuko ga waɗannan ƴan uwan nashi wanda muka ce tun da yanzu yana gidan sarauta yana iya sa a kama su a mai da su wannan prison din ai ta gana muku azaba amma annabi su bai haka ba duk abin da yake aikatawa gare su sai ya zama alkhairi idan da annabi Yusuf zai musu ukuba inji ibn qayyim jawziya fa inna ar-rajula lahu an yu'aqiba bi misli ma uqiba bi ai Allah ya halatta maka karama cutar da aka maka daidai yanda aka cuce ka kaga annabi Yusuf alaihi salam yana da damar ya rama cutar da suka yi ba amma kuma duk da haka bai yi ba saboda haka babu cutarwa ga matakai da annabi Yusuf alaihi salam ya dauka sai fa'ida ta bakwai wanda ita ce ta ƙarshe wannan abin da suka nema wato alfarma gurin annabi Yusuf alaihi salam akan cewa a kama wani a madadinsu a sake wannan yaro annabi Yusuf alaihi salam bai yarda da wannan alfarmar ba ya nemi tsarin Allah ma akan irinta da yake nuna maka yana nuna maka cewa a dokar Allah subhanahu wa ta'ala ba a kama mara laifi babu hali a kama mara laifi ma'azallahi an akuza illa man wajadna mata'ana inda wanda muka samu kayan mu a gurin shi za mu kama wannan ya saba ma halaye na kafirai zaka ga idan mutum ya yi laifi an taho gida ba a ganshi ba a ce ku kama matarsa ku kama babansa ku kama ƴaƴan aje a je a tsare su ko da ba a gana musu azaba ba tsare su din azaba ce an raba an hana su walwala an hana su abin da suka saba yi saboda wani dan uwansu wanda ya yi laifi misali wanda ko ba lalle bane ya zama ɗanka ya yi laifi kai ka sani ba lalle bane ba lalle bane ya zama miji ya yi laifi matarsa ta sani don haka yasa aikin tsaro yana da haɗarin gaske dole sai mutum ya kiyaye hakkoki waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsawatar mana a kai idan mutum bai yi hattara ba sai ya kai ga aikata abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta shi idan za ka kama mai laifi laifin ya tsaya kansa laifin wani baya hawa kan wani la wa ziratu wizra ukhra wanda shine abin da musulunci ya karanta da wannan shine abin da annabi Yusuf yake gaya mana lokacin ma da suka faɗi wannan magana sai da ya nemi tsarin Allah ma'azallah ina neman tsarin Allah ya za a yi mu kama wani wanda ba mu samu mu a gurinsa ba ta annabi Yusuf ya ce mene inna izan mazalimu mu kenan mun zama azzalumai saboda muna kama marasa laifi da laifin wasu kaga ya nuna cewa haramun ne kuma wannan bai tsaya ga wato shari'a ce da bata tsaya ga annabi guda ba duk annabawan Allah haka ne Allah bai yarda da zalunci ba tun farkon duniya har zuwa ƙarshen ta zalunci haram ne saboda haka yasa in ka dawo ga sunnar manzon Allah za ka karanta wannan la shafa'ata fi haddin babu alfarma idan dokar Allah ce za a tsaida ba alfarma wanda ya faru kamar yadda zo cikin hadisin Aisha Allah kara mata yarda أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت wata mata ta yi sata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam tana banu mahzum wanda babban kabila ce ta qurayshawa a ce ma an samu barauniya daga qurayshawa kuma an yanke hannunta kai abin kunya ya tabbata gare su gaba ɗaya To wannan hali tunani ne irin na kafire suna ganin wato akwai kabilar da ta tsarkaka bai kamata a ce akwai masu laifi a cikinta ba wanda kuma ba gaskiya ba ne dan adam dan adam ne duk inda aka samu dan adam ana samun na kwarai ana samun na banza duk inda dan adam yake akwai na kwarai akwai na banza saboda haka cewa shawa suna da daraja bai kamata a samu barawo a cikin su ba wannan tunani ne irin na mutanen jahiliya to gashi Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu wata mace daga shawa ta yi fata duk dalilai sun hadu ba abin ya saura illa a yanke hannu dama hukuncin fata ke shawa abin ya dame su ba su fa suka yi satan ba amma wai don me za a yanke hannun wanda kabilar su daya kuma su manya ne kabilar shawa babban kabila ce man yukallimu fiha rasulullah waye zai tafi ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya mar magana kada a yanke hannun wannan mata faqalu suka ce wa mai yattari wa alaihi illa usamatu bin zaid ai babu wanda zai iya wannan karfin hali sai dai Usama bin Zaid saboda shi ne hibbu Rasulillah masoyin manzon Allah masoyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zaidu asali bawan manzon Allah ne ya yanta shi to Zaidu nan ya haifi yaro shi ake kira Usama bin Zaid ya girma a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tare da jikokin manzon Allah to Annabi in kana neman wanda ya fi so to dama bai wuce Usama din nan ba yana son sa shi da aka ce idan ma akwai wanda za a sa ya irin wannan karambani to sai dai Usama dan ko yayi ana ganin ba zai samu matsala ba sai sai Usama yazo fa kallamahu Usama fa qala yazo ya samu manzon Allah ya Rasulullah wannan babu Quraishi ya ce babban kabila masu daraja a ce an yanke hannunta abin kunya ya same su Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar sa atashfa'u fi haddin min hududillah yanzu kai Usama ka zo ka nemi alfarma akan doka cikin dokokin Allah kada a tsai da dokar Allah kana neman alfarma sun makama manzo Allah sai miƙe ya kama hudu ba ga mutane maganar ba ta Usama bace inna ma ahlaka allazina qablakum abinda ya hallaka al'ummar farko annahum kanu idza saraka fihi musharifu tarafu babban mutum yayi sata sai a bashi wa idza saraka fihi muta'ib aqamu alayhi al-hadda amma idan mara gata ne talaka mara ƙarfi ya zama ya yi sata to sai a tsaya da hajji a kansa wannan a zamanin da haka na aiki saboda haka eh, babban mutum ana ganin abin kunya ne a fallashe shi ba za a tsaya da hajji a kansa ba karamin mutum shi da wanda ba shi da gata shi za a nuna wa duniya an yanke hannunsa sai manzon Allah ya ce wai waimullah law anna mata binta muhammadin sariqat tarakat la kafa la quti yadaha inda a ce Fatima yar manzon Allah na ce sata Fatima yar Annabi sallallahu alaihi wasallam da za a ce ta yi sata la qata'tu yadaha wallahi da na yanke hannunta iya makura kenan in gaya muku babu wanda ke gabana yake tsakani na da dokan Allah Allah ka sami koyi da manzonka Amin. hadisi yana sahih bukhari kitabul hudud babu karahiyati shafa'a wannan babu yana magana a kan alfarmar da ba ta da kyau alfarma mara kyau an kama mai laifi sai kai ka zo ka samu alkali ina neman alfarma wannan babban mutum ne a sake shi babban mutum ne ya ci gaba da saba ma Allah ko karamin mutum shine za a daure babban mutum a kyale shi sai yayi kama da abin da manzon Allah ya hudu ba yana gaya musu zamanin da haka ake babu adalci manya su yi laifi a kyale su ƙanana su yi laifi a tsaye da hukunci a kansu saboda haka ya zama ƙasar babu zama lafiya duniya ba za ta zauna lafiya ba domin talaka ya ga an bambanta tsakaninsa da mawadaci amma inda ya ga doka ba ta kyale kowa ba to sai a zauna lafiya hadisin yana sahihu muslim kitabul hudud babu qat isarik amma duk da haka akwai sauki da aka samu a shari'ar musulunci saukin shine ya zama an nemi alfarmar kafin dokar ta zo kotu idan doka ba ta isa kotu ba ana iya alfarma wanda ya samu hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ta'afawul hudud fi ma bainakum kuna iya yafe laifuka tsakanin ku ku ka kama barawa a gidanka kaga ba riga an je kotu ba ba je eh, gaban yan sanda ba ma ya kace to kama hanya ga tafi wanda ko ba laifi manzo Allah yayi umarni da haka ma ku ringa yafe ma juna laifuka kafin a kai gaban hukuma sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa ma balagani min haddin faqad wajaba amma fa idan doka ta zo gabana ko su kenan to an gama ba mai neman alfarma saboda lokacin an kai ta gaban Allah tabaraka ta'ala idan aka kawo doka gaban manzon Allah to an kai ta ne gaban Allah saboda shi manzon Allah shi ke tsaye da dokokin Allah hadisin yana sunan Abi Dawud kitabul hudud babu afwi anil hudud ma lam tablugi sultan da kuma sunan nasa'i kitabu qat'i tariq babu ma yakunu jarzan wa ma la yakunu al imam an-nawawi a sharhu sahih muslim juz'i na 6 shafin 109 yana magana game da fahimtar malamai a tarihin musulunci ajma'u ala tahrimi shafa'ati fil hudud da bulugi ila al imam hmm. duk malaman sunna sun yi istifaki babu wani malamin da yake da ja akan haka idan doka ta iso gaban shugaba to babu alfarma wa amma qablahu amma kafin doka ta zo gaban shugaba wato kafin doka ta zo kotu faqad ajaza shafa'ata fihi aktsaru ulama akasarin malaman sunna sun ce babu laifi a nemi alfarma yadda za a bata wannan saboda shi Allah subhanahu wa ta'ala ba wai so yake a yi ta yanke hannuwa ana ɗaura mutane ba a'a Allah rahamarsa tarin jayi fushinsa saboda haka Allah subhanahu wataala sai samar mana sauki a yafe do a yafe laifi kafin laifin ya je gaban kotu idan laifi ya tafi gaban kotu fa to babu babu yafewa wani irin laifi ake magana shine haddi haddi wanda ya zamanto kamar sata kenan wanda dole sai an yanke hannu kamar abin da ya shafi zina da sauransu in lam yakun al mashfu'u fihi sahiba sharrin wa azan lin nasi inda ya zama laifin mutum kaɗan ne ana iya yafe masa kafin karar ta isa gaban kotu wa amma al ma'asi allati la hadda fiha wal wajibu ta'zir fa yajuzu shafa'atu wa tashaffa'u fiha sawa'un balagat al imam am la malaman sunna suna cewa duk wani laifin da ya zama horo kawai ake yi a kansa horo kamar misali wane ya zagi wane kaga babu kare hannu sai dai za a yi horo da sauransu to duk laifin da bai kai haddi ba ko da ya zo kotu ana iya yafe shi amma idan ya zama haddi ne akwai dokan da Allah ya sanya sata a yanke hannu zina a yi jifa ko a yi bulala ɗari kaga wannan akwai haddi an riga an tsara mar dokansa to wannan idan ya riga ya zo kotu ba a yafewa amma duk abin da ya zamanto horo kawai ake kuma ba a bayyana yawan horon ba mutane suna iya yafe ma juna ko da ƙara ta isa kotu wane ya zage ni zagi wannan horo ne saboda haka kana iya zuwa daga baya ko da ana cikin ƙaran ne ka ce ma alkali na yafe kuma sai a share ƙaran saboda dama Allah subhanahu wata'ala bai tilasta sai da doka akan wannan abin da aka yi ba kaga wannan ya karantar da mu darasi muhimmi dole ne mu zamanto muna kiyaye abin da muke iya neman alfarma a kansa idan doka ce ta Allah subhanahu wataala to ba daidai bane mu nemi alfarma a kai matukar wannan doka ta isa gaban hukuma Allah subhanahu wataala ya ba mu ladan abin da muka faɗa daidai akwai wanda ya rubuta tambaya yana cewa shin khalifa suna ne akwai masu sunan khalifa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka suna ne mai kyau in ka duba al-isabatu fi tamyiz as-sahaba a mujallar nabi shafi na biyu babu laifi dan an sanya suna khalifa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آمين. آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك